karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci goma sha tara da 22 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na hantsi ga kanun labaran duniya. A Najeriya duk da aiki da dakarun kasar suka kaddamar a wasu sassan arewa maso yammacin kasar yan bindiga sun ci gaba da kai wa al'ummomi a jihar zamfara har hare Ƙungiyar kare hakkin dan adam ta Human Rights Watch ta ce fararen hula na fuskantar matsalar jin kai tun bayan da 'yan tawayen M23 suka karbe iko da birnin Goma na gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Sabon shugaban Siriya zai gana da Yarima mai jiran gado na Saudiya a karin farko tun bayan da ya karbe mulki daga Bashar al-Assad. Ga labaran daki-daki. yayin da jami'an tsaro a najeriya ke ci gaba da kai farmaki kan mabuyar 'yan bindiga a sassa da dama na jihar zamfara bayanai na nuni da cewa bangaren har yanzu yana fama da hare-hare ko a ƙarshen makon da ya gabata 'yan bindigar sun kai farmaki har cikin garin shinkafi bayan da suka kai wani hari a ƙauyen shanawa da ke yankin suka buɗe wuta a kan masallata faruk muhammad yabo ya haɗa mana rahoto a kai duk da yadda sojin najeriya ke bayyana samun nasara a kan 'yan ta'adda a jihar zamfara mazauna ƙauyukan da dama na nuna yadda 'yan ta'addan ke musu sare ka noƙe. na baya bayan nan dai shine harin da suka kai a ƙauyen shanawa na ƙaramin hukumar mulkin shinkafi inda shaidun gani da ido suka tabbatar da cewar 'yan ta'addan sun buɗawa masallata wuta a tsakiyar sallar isha ana cikin sallar isha'i masallacin mata suka je an kammala sallar isha'i wasu saura ba su da kammalawa ba suka buɗe wuta suka tattara mutane za su je da su daji a cikin mutanen suka tattara suka baje kowa watsi daga wurin a ƙarshe dai Allah ya kaddari mutum ɗaya ne aka samu nasarar tafiya da shi suka halbe mutum hudu yanzu haka suna asibiti sa'o'i kalilan da harin na shanawa kasam sai ga su kuma a garin shinkafi kamar yadda wannan malami yake cewa kuma cikin dare jiya barayin sun sake dawowa cikin garin cikin garin shinkafi don sun dauki wasu mutane kuma to sai dai duk da haka rundunar sojin najeriya na ci gaba da bayyana ƙara samun nasara akan 'yan ta'adda da yanzu haka aka ce jigon su bello turji na ɓuya a cikin kogo Lituran kanan abubakar abdullahi shine mai magana da yawon rundunar sojin najeriya ya kuma ce duk ƙoƙarin da suke yi su min taɓe ne. a wannan aiki aiki ne na sharan fage kuma har yanzu ana ci gaba kuma ana samun nasarori sosai a wannan aiki da muke gabatarwa. Ko a kwanan nan ma jami'an tsaron Najeriya sun kama wasu tarin makaman 'yan ta'adda tare da kashe wasu daga cikinsu. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa. akalla fasinjoji 30 ne suka kone gurmun tsaunai ya hatsarin mota da ya auku a yankin onipotesi na mil 49 kan hanyar ore zuwa lagos da ke karamar hukumar odigbo ta jihar ondo a kudu maso yammacin najeriya rahotanni sun ce lamarin ya auku ne lokacin da direbobin wasu motocin bas-bas biyu da ke kan hanyar su ta zuwa kudu maso gabashin kasar suka yi taho gama sakamakon sauka da suka yi daga kan hanyar da ta dace su bi kuma nan take motocin suka kama da wuta bayan share tsawon shekaru ana amfani da dabaru da dama don yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta hanyar rabawa jama'a gidajen sauro yi wa yara rigakafi da dai sauransu har yanzu malaria na ci gaba da kasancewa mafi kisan jama'a musamman ma a cikin ƙasashe masu tasowa masana kiwon lafiya a jamhuriyar nijar sun gudanar da taro a damagaram domin duba wannan matsala hawa halliru gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani Babban abin da mahalarta taron suka mayar da hankali a kai shine samar da sabbin dabaru domin yaƙi da zazzabin na maleriya. Gwamnan jihar da magaran mai masaukin baki kanar mamman sani masallaci ya bayyana cutar a kan gaba wajen kashe jama'a. Cutar zazzabin cizon sauro ce kan gaba wajen kashe mutane a ƙasar Nijar. A shekara ta hudu, an samu sama da mutane miliyan shida da suka kamu da wannan cutar. Mutane biyu suka rahoto wannan al'amari mai tada hankali da ke faruwa kusan kowace shekara na bukatar mu sake salon aiki tare da saka hannu kowa don sauya wannan al'amari a cewar dr abu yahaya shugaban hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauran a jamhuriyar niger samun nasarar kawar da wannan cuta abu ne da ke bukatar goyon bayan jama'a in ka ɗauki 'yan malati ɗari ishirin da bakwai wannan masasancin so ita ta haddasa su dole ne gwamnati sai ya ɗauki matakai kwararri ya kare lahiyar al'umma. To wani dabaru ne za a sa a gaba a matsayin sabon salo? Madam Karimu Maryama jami'ar wayar da kai ce a hukumar yaƙi da zazzabin. Saburo ai dai shine su sirjin saburo ko mu ɗauki matakan da za su hana su su kyankyashe balle su yawa su suna yaɗa masa sirjin saburo cikin garuwan. Kowa da kowa jama'a sai mun tashi kowa ya kama. Abin jira a gani dai shine ko al'umma ta shirya karɓar sabbin tsare-tsaren domin rage kaifin wannan cuta a ƙasar ta Nijar. Jihar Hawa Lirgwangwazo a Rufai Hausa. rahotanni daga Nijar din da yana nuni da cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da wani dan asalin kasar China da ke aiki da kamfanin hakoman fetur na CNCP a yankin Agadem da ke Difa. Bayanai sun ce ko a baya ko baya ga dan China maharan sun yi awon gaba da direbansa wanda dan asalin Nijar ne a inda suka kashe jami'an tsaro biyu da ke musu rakiya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international yayin da adadin waɗanda suka mutu a goma ya kai akalla 700 a safiyar asabar kuma kusan dubu uku suka jikkata ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta tar da matsalar jin kai da ke ci gaba da faruwa a birnin eh, clementine shugaba ce a sashen gudanar da bincike a yankin a kasashen gabashin afirka da ke aiki a kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch Des personnes sur place nous ont dit que les M23 ont informé les déplacés qu'ils Mutanen da ke zaune a wuraren sun sanarwa da 'yan gudun hijira cewa kungiyar M23 ta sanar da su cewa za su iya komawa gidajensu sama da 'yan gudun hijira miliyan ɗaya ne ke rayuwa a waɗannan wurare ganin cewa yawan su ya garu suna kuma rayuwa a daidaikun wurare cikin garin sai ga su sun haɗu da wannan farmaki na ɗan kungiyar M23 da dakarun Rwanda da suka taso daga yankunan arewacin ƙasar inda ake da sansanonin 'yan gudun hijira da dama da dama dama sun gudu labaran da muke samu na tabbatar mana cewa dubban 'yan gudun hijira ne suka ki dawowa wannan wuri damuwar ita ce da jimawa dakarin na m23 sun tayar da sansanoni a yammaci a lokutan baya a wannan yanki na inova inda ya dace 'yan gudun hijira a ce sun dawo yankin ganin cewa suna rayuwa ne karkashin agaji da goyon baya tsawon kwanaki akwai matsaloli da suka kunno kai biyo bayan rufe sararin samaniya ga karancin cimaka ana fuskantar cikas a bangaren da ya shafi ayyukan jin kai difficultés euh, à être menées. kalaman clementine na human rights watch a jiya lahadi majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da jerin hare-haren da ake kai wa fararen hula a sudan ba kakkautawa alharin da suka hada da yin lugudan wuta akan wani kasuwa a birnin ondurman wanda ya sanadin mutuwar mutane 60 a wata sanarwa shugabar sashin kula da ayyukan jin kai a sudan clementine kwaita salami ta bayyana harin da aka kai kan kasuwar sabrin na birnin ondurman a matsayin mugunta da rashin hankali lauyoyi masu rajin kare demokaradiyya sun zargi mayakan rsf da kai hari kan watan makaman atilari akan kasuwar da ke karkashin kulawar sojin sudan shugaban rikon kwarya na kasar siriya ahmed al-shara ya gana da yiriman kasar saudiya bin muhammad bin salman a birnin riyadh a jiya lahadi a ziyarar farko da ya kai zuwa kasar waje tun bayan haihuwa karagar mulki inda sabuwar gwamnatin siriyan ke mara wa kasar watan baya abida shu'aibu baraza tana dauke da ci gaban labarin Yariman na Saudiya shine dai shugaban na biyu daga yankin Gulf da ya gana da Alshara tun bayan da aka ayyana shi a matsayin shugaban Siriya. Alshara ya ce ganawarsa da Yarima Salman na nuna masa cewar Saudiya za ta mara wa kasarsa baya wajen samar da ci gaba mai dorewa a Siriya bayan da suka tattauna kan batutuwan da suka shafi ilimi, lafiya, fasahar sadarwa da kuma makamashi. Sabon shugaban na neman taimakon kasashe da kuma wanke siriyar musamman daga kasashen yammaci da take fuskantar takunkuminsu inda yake ganin ya kamata a ceto ta daga waɗannan matsaloli da yake ganin gwamnatin baya ce ta haifar musu ko a ziyarar makon jiya da ministan harkokin wajen saudiya ya kai birnin damascus ya sha alwashin taimakawa wajen janye takunkuman da aka kakaba wa kasar siriya shira mai tsatsauran ra'ayin addinin islama ya taɓa zama abokin hulɗar ƙungiyar alka'ida a yanzu haka yana ta zawarcin samun goyon baya daga ƙasashen larabawa da na turai yayin da a baya ƙasashe da dama sun yi ta neman sa ruwa a jallo Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tashi zuwa Amurka a jiya Lahadi inda zai kasance shugaban wata ƙasa na farko da zai gana da Donald Trump tun da ya yi wa karagar mulkin Amurka kome. Kafin jirginsa ya tashi Netanyahu ya ce za su tattauna batutuwan da suka shafi nasara a kan Hamas karɓo dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma waɗanda ko kuma yadda za su tunkari 'yan ɓangaren ta'addancin Iran. labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na rafai to ga kyaftin ta iso hawa barka da zuwa to michael kudusan barka da aiki kwallo ɗaya da robert lewandowski ya jefawa kungiyarsa ta barcelona a karawar da suka yi da alves da ya ba su damar ci gaba da fatansa na lashe kofin gasar la liga hmm. sakamakon kashin da real madrid ta sha a hannun espanyol da ci ɗaya mai ban haushi hmm, hmm. to a yanzu dai tazarar maki hudu ne tsakanin real madrid da ke jagorantar teburin la liga da barcelona da ke a mataki na uku kuma tazarar maki ɗaya rak tsakanin madrid da atletico madrid waɗanda za su yi karan bata a ƙarshen mako mai zuwa inda barcelona ke fatan sake rage yawan makin sauran wasannin da aka yi a wasan la liga sun hada da wasan ya tafi da sevilla inda aka tashi babu ci sai villarreal da ta lallasa real valladolid da cibiyar da daya atletico madrid wasu kara da malaku inda aka tashi ci biyu wato cibi da nema sai mm. kuma espanyol da real madrid da suka tashi ɗaya da babu koci. Mm, watan ɗaya ya makale kenan <laughs> <laughs> to valencia ta zara kwallaye biyu a wasan da suka buga da celta vigo inda ita celta vigo din ta samu kwallo ɗaya sai osasuna da real sociedad da suka tashi biyu da ɗaya sai real betis da athletic, bilbao mm. da suka tashi canjaras b da bi suka yi watan canjaras din da yake biyu da biyu to mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Ruben Amorim ya ce suna yin duk mai yiwuwa domin kara karfin kungiyar tare da yan wasan kafin a rufe kasuwar masayar ta yan wasa mm. yayin da suka sha kashi har gida a hannun Crystal Palace kuma ya sha alwashin kara karfin kungiyar ta hanyar kaucewa ta irin kurakuran da suka tafka to kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta kama hanyar daukar kofi a gasar Premier bayan da ta lallasa mai rike da kambin gasar Manchester City da cibiyar da daya a ƙarshen mako. Kyaftin din kungiyar Martin Odegaard shine ya kara wa kungiyar ta Arsenal karfin gwiwa mm. bayan da ya jefa kwallon farko a cikin minti biyu da take wasan. Mm, ana farawa a minti biyu ya zara wannan kwallo. to bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ne ellen haaland ya ciyo mai yaya abin da ya kai ga kwallonsa ta 250 da ya ci a rayuwarsa to kuma kwallon ce ta farfado da fatan 'yan wasan na manchester city a halin yanzu dai sau sha hudu arsenal tana samun nasara a gasar ta premier inda take da maki 50 daga cikin wasanni 24 da ta da ya saka wannan kwallon kawai 'yan arsenal suka ce da wa allah ya hada su ba da city ba ta zazzaga mata kwallo to kuma ka san fa Liverpool ce a saman a farko a saman teburin Premier da maki 56 mm. daga cikin wasanni 23 da ta fafata Manchester City tana a matsayi na hudu a saman teburi da maki 41 kuma ka san rashin tafi tsin Manchester City din ya taimaka Arsenal jan ragamar wasan inda a halin yanzu take a matsayi na biyu wato ta biyu bayan Liverpool da take saman teburi to yayin da Arsenal ta lalasa Manchester City din ita ma Manchester kauye Manchester Onana eh. ta sha kashi a hannun Crystal Palace. Ita kuwa Tottenham ta doke Brentford da ci biyu da nema. To sauran wasannin da aka buga a ƙarshen makon sun hada da na Nottingham Forest da ta lallasa Brighton da ci bakwai da nema. Everton kuma ta zira kwallaye hudu ragas a ragar kwallon kwando. To ka dai ji. Everton kuma ta zira kwallaye hudu a ragar Leicester City inda Leicester City din bata samu ko kwallo guda ba. Watan da kyar dai ta ci su hudu. Da kyar. Mun gode. Sashen Hausa na RFI na maraba da mai sauraro daga ko ina a sassan duniya. Burinmu a kullum shine kawo labarai da dumi su akan al'amuran da ke gudana daga kowane lungu da saƙo baya ga shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa. Mai sauraro kana iya garzayawa shafinmu na intanet kan adireshin ha.rf.fr domin karanta muhimman labaran da muke wallafawa ko sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa. Haka zalika za kuma iya ziyartar shafinmu na RFI Hausa a Facebook baya ga kallon bidiyon kai tsaye na labaranmu na karfe biyar shi ma dai a shafin namu na Facebook. Wasu daga cikin labaran da za a iya saurare ko dubawa ko kuma karantawa a shafinmu na intanet a yau litinin. Akwai labarin da ke cewa duk da nasarorin da sojoji ke samu kan 'yan ta'adda a arewa maso yammacin Najeriya. Masu ɗauke da makaman na ci gaba da kai hare-hare a ƙauyuka da dama na jihar Zamfara. sannan muna ɗauke da labarin gwamnan filato da ya ce babu dalilin hana kiran sallah a jiharsa yana mai cewa masu son tayar da fitina ne ke yama didin wannan labari sa'an nan akwai labarin da ke cewa yayin da rwanda ta yi maraba da taron tattaunawa kan rikicin jamhuriyar demokaradiyyar congo hare-haren 'yan tawayen m23 sun tsananta a gabashin kasar inda asibitoci suka cika makil da waɗanda suka samu munanan raunuka bayan da rahotanni ke cewa ana ci gaba da samun karuwar waɗanda suka mutu sai labarin kasashen canada da mexico da suka mayar wa da donald trump martani bayan da gwamnatin amurka ta tsaurara masa haraji a bangaren duniyar wasanni muna dauke da yadda aka kammala wasan rukuni a gasar cin kofin zakarin turai ta champions league a ci gaba da kasancewa da sashen hausa na rfi domin samun kayatattu kuma sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. To madalla a cigaba da kasancewa da Arafai a kulla yaumin domin ƙayatattun shirye-shirye da labarai. A Najeriya ra'ayoyi sun bambanta dangane da yin sulhu da 'yan bindiga ko kuma ci gaba da amfani da ƙarfi domin kawo ƙarshen su. Yayin da gwamnatoci a wasu jihohi suka amince da sulhun, wasu kuwa sun sa kafa sun yi fatali da shi. Shin ko me ra'ayoyinku dangane da batun tattaunawa da 'yan bindiga sai ku bayyana mana ra'ayoyinku ta whatsapp akan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ku bar sakonni a shafinmu na facebook sai mun ji daga gare ku sai kuma shirinmu na gaba